Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Radio VOH ke kashin TV Hausa ta yaran kuka kamo a cikin shirin sa na yammacin yau Asabar 19 ga watan Disamba. Shekara ta 2020 miladiya Muhammad Amin ne ke muku sallama kuma zai kanci da ku a cikin shirin. Ga kuma irin abubuwan da zamu gabatar muku da farko bayan kun sace kun labaran duniya sai ku sace shin nan na Afirka a yau bayansa kuma sai Hassan Barka ya gabatar da shirin na muryoyin masu saurare. daga nan sai mu kawo muku shirin na kisoshin rayuwa tare da tahir amin rajiyola daga nan kuwa sai awal kunya shigo dauke da shirin na tarbiyyar iyali daga karshe za mu kawo muku maimacin shirin duniyar mu a yau to sai dai dukkan waɗannan za su zo muku ne bayan kun saurari shirin nan na ko kun san tare da abdullahi salihu katsina ko kun san jama'a masu ware assalamu alaikum yau asabar 19 ga watan disamban shekara ta 2020 wanda ya daidai da hudu ga watan da ula na shekara ta 1442 hijira kamariya masu ware ko kun san cewa shekaru 233 da suka gabata rana irin ta yau wato 19 ga watan disamban shekara ta 1787 kasar saliyo ta fita daga mamayar 'yan mulkin mallaka na kasar portugal na tsawon shekaru 327 ta kuma koma ƙarƙashin mulkin mallaka na turawan ingila turawan portugal sun mamaye ƙasar leone tun a cikin ƙarni na goma sha biyar miladiya a wancan lokacin da turawan sun mai da ƙasar wata kasuwa ta bayi waɗanda ake sayan su domin ayyukan bauta a ƙasashen turai sannan bayan da turawan ingila suka kwace iko da ƙasar sun ci gaba da gudanar da kasuwancin bayi a ƙasar ta saleo inda ake sayan bayi bakaken fata ana ɗaukar su zuwa kasashen turai daga ƙasar ta saliyo ƙarƙashin 'yan mulkin mallaka na ingila turawan sun ci gaba da yi mata mulkin mallaka har zuwa lokacin da ta samu 'yancin kanta ƙasar saliyo ta samu 'yanci daga hannun taron kasar ta samu 'yanci daga hannun turawan ingila ne a shekara ta 1961 sannan kasar tana da fadin kasa kilomita murabba'i arba'in kuma tana yammacin nahiyar afirka kamar da kuma take makwabtaka da kasashen gini da liberia masu saurari ko kun san cewa shekaru 168 da suka gabata a ranar irin ta yau wato goma sha tara ga watan disamban shekara ta hamsin 1852 aka haifi albert abraham michelson wani masanin ilimin kimiyyar lissafi ɗan ƙasar amurka asalin iyayensa dai 'yan kasar rasha ne amma ya kammala karatunsa na jami'a a wata jami'ar sojojin ruwa a kasar amurka bayan haka an ɗauke shi a matsayin malami a wannan jami'a a lokacin ne ya gudanar da bincike a kan haske inda ya kai ga samun nasara ta kirkirar na'ura wacce take iya gano sauran haske har ila yau ya samar da ka'idoji na lissafi na sauran hasken albert abraham ya karbi kyautar nobel ta ilimi a shekara ta tara da ƙarshen masu saurari ko kun san cewa shekaru 29 da suka gabata a rana irin ta yau su 'yan ta'adda masu samun goyon bayan kasashen turai suka kashe sadiq ganji babban jami'i mai kula da al'amura na rai al'adu na kasar iran a birnin lahore na kasar pakistan ganji ya yi aiki a matsayin jami'i mai kula da lamuran yada al'adu na kasar iran a kasar pakistan har na tsawon shekaru hudu sannan ya halarci taron bankwana da ma'aikatan da ya aiki tare da su a wannan fage a birnin lahore yana kan hanyarsa ta komawa kasar iran ne waɗannan 'yan ta'adda suka kai masa hari kuma suka yi sanadiyar rasuwarsa. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Muna sanar da ku cewa Radio BOH Hausa da ke nan birnin Tehran a Jamhuriyar Musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe agogon Najeriya, Niger, Kamaru, Burkina Faso da kuma Togo. Wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe a agogon gmt da kuma kasar ghana akan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma zango na biyu daga misalin karfe 1 da minti 23 zuwa karfe 1 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Togo. Wato karfe 12 da minti 23 zuwa 12 da minti 50 agogon GMT da Ghana. A kan mita 16 da 17,595 sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Yanzu kuma sai a dakaci cikakkun labarun duniya. Labarun duniya da farko ga kanansu. adadin mutanen da suke ci gaba da kamuwa da corona yana raguwa a iran sake shiga kulle a kasar mali saboda cutar corona amurka ta fara janye sojojinta da kasar Somalia. to yanzu ga cikakkun labarin adadin mutanen da suke ci gaba da kamuwa da cutar covid-19 yana raguwa a iran mai magana da yawan ma'aikatar kiwon lafiya ta iran sima sadat lari ta faɗa a yau asabar cewa a cikin sa'o'i 24 da suka gabata adadin waɗanda suka kamu da cutar su ne 6,421 waɗanda kuma kwantar da asibiti su ne 822 dangane da waɗanda suka rasa rayukansu cikin sa'o'i 24 da suka gabata kuwa mai magana da yawan ma'aikatar kiwon lafiyar ta iran ɗin ta ce sun kai 175 wannan adadin na waɗanda suke kamuwa da kuma mutuwa daga cutar ta corona iran ya ragu matuƙa idan a kwatanta da makonni uku da suka gabata inda fiye da mutane dubu goma da suke kamuwa da cutar a cikin sa'o'i 24 waɗanda suke mutuwa kuwa suka karaci 500 a kowace rana iran dai tana cikin ƙasashen da suke ƙoƙarin samar da allurar rigakafin cutar ta corona inda a halin yanzu aka shiga cikin fagen yin gwaji ga mutane babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya ya yi kira ga ƙasashen duniya da su ci gaba da alaƙar cinikayya da kasuwanci da iran babban magatakardar majalisar ɗinkin duniyar antonio guterres wanda yake gabatar da rahoto akan aiki da ƙudirin majalisar ɗinkin duniya mai lamba ta 2231 na yarjejeniyar nukiliyar iran ta shekara 2015 ya bayyana cewa ƙudirin yana yin kira ne ga dukkanin ƙasashen duniya da su yi aiki da shi antonio guterres ya bayyana yarjejeniyar nukiliya ta iran da cewa tana tabbatar da yadda diplomasiya da tattaunawa suka yi nasara wajen hana yaduwar makaman nukiliya. a wani sashen na rahoton babban magatakardar majalisar ɗinkin duniyar ya bayyana takaicinsa a kan yadda amurka ta janye daga jejeniyar ta nukiliya yana mai cewa sake dawo da takunkumai da kwamitin tsaro ya ɗauke yana cin karo da ƙudurin kwamitin tsaron mai lamba 2231 an sake shiga kullen corona a ƙasar mali a jiya juma'a ne da ya kakakin gwamnatin kasar ta mali kuma ministan muhimman ayyuka ya bayyana cewa an kafa dokar ko ta kwana daga jiya 18 ga watan disamba zuwa kwanaki goma masu zuwa kakakin gwamnatin kasar ta mali haruna mamadu ture ya ci gaba da cewa da akwai dokar ta ɓaci a ƙasar ta fuskar kiwon lafiya wacce za ta ci gaba da zama na tsawon watanni shida har ila yau turi ya ce za a sake rufe dukkanin makarantun kasar har zuwa goma ga watan janairu na sabuwar shekara da za a shiga wasu wurare da sabon kullan zai shafa sun hada da gidajen cin abinci gidajen shan barasa da wuraren casu hakanan kuma an hana tara mutanen da suka haura hamsin a duk wasu taruka da suka hada da daurin aure jana'iza da makamantansu. To kuna tare da radio BOH Hausa da ke ƙarƙashin Hausa TV daga nan Tehran. Amurka ta fara janye sojojinta daga ƙasar Somalia. Kafafen watsa labaran Amurka sun sanar da cewa sojojin ƙasar sun fara janyewa daga ƙasar Somalia a bisa umarnin shugaban ƙasar Donald Trump. sanarwa ta ci gaba da cewa tun ranar 1 ga watan satumba ne sojojin suka fara ficewa daga somaliya ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta shaida wa kafafen watsa labarun ƙasar ta amurka cewa jiragen ruwa na yaƙi na amurka da suka hada da uss hashir da woody williams da suka kasance a gabar ruwan somaliya sun janye zuwa wani wuri a gabashin nahiyar afirka da akwai sojojin amurka 700 girke a ƙasar somaliya da suke bayar da horo ga sojojin gwamnatin ƙasar wacce take fada da ƙungiyar ashabab mai alaƙa da alka'ida sai dai sanarwar da amurka ta fitar ta ce sojojin ƙasar za su ci gaba da zama a wannan yankin domin gudanar da ayyukansu na fada da ta'addanci kamar yadda amurkan ta ambata. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Phosphorus ta Iran ta samu koma baya a wasan da ta yi da takwararta Olisan ta ƙasa Koriya. Ƙungiyar Phosphorus ta Iran wacce ta sake samun shiga cikin wasannin ƙarshe na zama zakarun nahiyar Asiya ta samu koma baya a yayin karawa da ƙawarta ta Olisan ta ƙasar Koriya inda aka zura mata kwallo biyu ita kuma ta ci kwallo guda a yau asabar ne da aka buɗe wasan na cin kofin zakarun nahiyar asiya a birnin dauha na ƙasar qatar inda abdulrahman ibrahim ɗan ƙasar qatar din ya yi alƙalanci an ƙare wasan ne dai inda ƙungiyar ta ƙwallon kafa ta walisa daga ƙasar koriya ta sami cin ƙwallaye biyu akan kan ita kuma ƙungiyar ƙwallon kafa ta iran ta ci ƙwallo guda to ƙarshen labarin duniyar kenan. To madalla labaran duniya kenan ko saurara yanzu kuma sai a gyara zama domin a na Afirka a yau tare da Sunusi Wunti. Afirka a yau. We'll be right back. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwa da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun yadda kungiyar Boko Haram ta yi kaurin suna a fagen gudanar da ayyukan ta'addanci a yankin yammacin Afirka musamman yankin tafkin Chadi da hanyoyin samun samun kuɗaɗe da makamanta da ni sunu suwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. ta'addanci yana ɗaya daga cikin manyan barazana ga tsaron nahiyar afirka da ma duniya baki ɗaya saboda harin ta'addanci yana matsayin ɗaya daga cikin dalilan bullar mawuyacin hali da ke wurga jinsin ɗan adam cikin rikici da tashin hankali kuma ginshikin rusa matakan tsaro a nahiyar afirka tabbas nahiyar afirka tana daga cikin yankunan duniya da suke fama da tarin matsaloli da suke ci gaba da addabar jinsin ɗan adam sakamakon ci gaba da bullar ƙungiyoyin 'yan ta'adda da suke ƙaddamar da hare-haren wuce gona da iri a sassan yankin lamarin da ke kara janyo hasarar rayukan mutane masu yawa musamman fararen hula da ba su ji ba su gani ba hakika wakilin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya na musamman a nahiyar afirka kuma shugaban ofishin majalisar ɗinkin duniya a yammacin nahiyar da yankin sahel muhammad bin chambers ya gabatar da saƙon gargaɗi kan matsalar tsaro da ke tunkarar nahiyar afirka a gaban kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya a rahotonsa na ranar tara ga watan yunin wannan shekara ta 2020 Ogan da a ciki ya jaddada cewar yawaitar hare-haren ta'addanci daga ƙungiyoyi masu ra'ayin wuce gona da iri kan al'umma da sunan addini suna ƙara rusa matakan tsaro da zaman lafiyar yankin yammacin Afirka. Ibn Chambers ya ƙara da bayyana cewar ayyukan wuce gona da irin ƙungiyoyin 'yan ta'adda masu tsaurin ra'ayi suna ci gaba da yawaita a tsakanin al'ummu masu yawa na ƙasashen nahiyar Afirka. Lamarin da ya raba mutane dubu ɗari da ashirin da da muhallinsu a burkina faso kawai inda haka ke nuni da cewa an samu ƙarin yawan mutane da tashe-tashen hankula suka raba da muhallinsu zuwa kashi 92 cikin 100 idan aka kwatanta da shekara ta 2019 da ta gabata a wani rahoto da cibiyar ma'at don zaman lafiya ci gaba da 'yancin ɗan adam da take ƙasar masar ta fitar kan shahararrun ayyukan ta'addanci da ƙoƙarin magance su a nahiyar afirka a watan satumban shekara ta 2020 da muke ciki yana ɗauke da cewa ƙasashen afirka goma sha shida sun fuskanci har haren ta'addanci har sau talatin da takwas rahoton ya ƙara da cewa ƙungiyar ta'addanci ta boko haram da ke da cibiya a tarayyar najeriya tana daga cikin ƙungiyoyin 'yan ta'adda da suka fi yawan aiwatar da kashe-kashen gilla kan mutane sannan ƙungiyar al-shabab ta ƙasar somaliya da take rufa mata baya har ila yau rahoton ya fayyace cewar yankin da ya fi fuskantar matsalolin ayyukan ta'addanci a tsakanin tsakanin yankunan afirka biyar shine yankin yammacin afirka da yawan hare-haren ta'addanci a yankin suka shafi kasashe goma sha shida kuma yawan mutanen da suka rasa rayukansu a hare-haren ta'addancin da aka kai kan yankin sun lashe rayukan mutane da suka kai ɗaruruwa hakika karuwar ayyukan kungiyoyin ta'addanci da suke nahiyar afirka misalin kungiyar boko haram a kasar najeriya da'ish a libya alka'ida a yammacin afirka da arewacin sahara ashababul mujahidin a somaliya ansaruddin as-salafi al-jihadi a kasar mali da harakatar tauhid wa jihad a yammacin afirka suna daga cikin dalilan munin yanayi a nahiyar ta afirka musamman yadda ake samun haɗin kai a tsakanin ƙungiyoyin wajen gudanar da ayyukan barna da ta'addanci a mahangar ƙwararru kan harkar tsaro nahiyar afirka ta zame matattarar ƙungiyoyin 'yan ta'adda ne saboda wasu dalilai masu yawa muhimmai daga cikinsu su ne raunin matakan tsaro a ƙasashe da yawa na nahiyar rashin taimakekeniya ko raunin haɗin gwiwa kan harkar tsaro a tsakanin ƙasashen yanki que sakaci wajen barin kungiyoyin har su yi karfi a fuskar samun kuɗaɗe da makamai hakika kungiyar boko haram da ke najeriya ta zame wata babbar barazana a fagen ayyukan ta'addanci a yankin yammacin afirka inda take aiwatar da munanan hare-haren wuce gona da iri kan fararen hula a cikin kasar da kuma kasashen da suke makwabtaka da najeriya misalin nijar kamaru da chadi kungiyar ta'addanci ta boko haram ta yi kaurin suna wajen kaddamar da hare-haren hare wuce gona da iri kan manoma da masunta gami da makiyaya a yankin yammacin afirka bisa da'awar cewa suna kai bayanan sirri kan kai koman mayakan kungiyar ga jami'an tsaron najeriya da kungiyoyin sa kai da suke yakar su wannan shekara ta 2020 tana daga cikin shekarar da kungiyar boko haram ta fi zubar da jinin mutane da mayakanta suke kaddamar da nau'o'in hare-haren ta'addanci ta hanyar harbi da bindiga yanka mutane da wuka tamkar dabbobi da sace mutane musamman mata da ƙananan yara ba tare da bambanci tsakanin fararen hula da jami'an tsaro ba A cikin shirinmu a wannan karo za mu zanta ne da wani masanin alakar ƙasa da ƙasa kuma mai sharhi kan harkokin tsaron nahiyar Afirka Nuruddin Umar da ke tarayyar Najeriya don jin yadda kungiyar ta'addanci ta Boko Haram da ke da cibiya a Najeriya take samun makamai musamman ganin yadda take fafatawa da jami'an tsaron gwamnatocin ƙasashen yankin tafkin Chadi kuma a wasu lokaci ta yi galaba kansu inda ke bayyana cewar ita kungiyar Boko Haram farkon lokacin da aka assasa ta yawanci makamanta makamai ne da za a ci ana hada su daga gida inda ake amfani da wasu sinadarai kamar takin zamani da shauransu to amma bayan lokacin da kungiyar ta fara samun karfi ya zama na cewa har tana karban iko da wasu yankuna na kasan so ainihin wato hanyar samuwan makamai na ita kungiyar ya kasance wato kamar wato ofisoshi ne na 'yan sanda da sukan kai hari su kwashe makamansu ko kuma kuma barikin sojoji da sukan kai hari musamman a garuruwan da suka kwaci iko da su a kaman jihohin barna din ita da jihar yobe da kuma jihar adamawa su rahotanni da dama sun nuna yadda 'ya'yan kungiyan a wancan lokaci suka ringa kwashe makamai daga sansanonin sojoji da suka gudu suka bashi da kuma barikokin sojoji da ke waɗannan garuruwa a bugu da ƙari kuma a wani hanya da ita wannan kungiya take samun makamai shine ta hanyar alakan da take da shi da wasu kungiyoyin ta'addanci na duniya a musamman a lokacin akwai kungiyoyi kamar su al-shabab da ke kasan somaliya da kuma wato bayan da shugaban kungiyan a shekara ta 2015 ya nuna mubaya'an shi ga kungiyan is ana tsammanin cewa daga nan ma sun ringa samun makamai so baya ga haka kuma kungiyan ma tana samun makamai ta hanyar kasuwar bayan fage inda takan sai makaman daga ga mutanen da ke safaran makamai a musamman saboda rikice-rikice da ke faruwa a yankin afirka a musamman bayan faduwan gwamnatin tsohon shugaban kasar libya muhammad gaddafi su uh, wuraren da yake ijja makamai da ya shiga hannun fararen hula to makaman sun yaɗu suka gangaro zuwa kasashe da suke fama da rikice rikice so sakamakon kasancewan uh, yanayin fadin boda da najeriya take da shi da makotan kasashen kuma so wannan ya ba kungiyar dama a uh, wurin samun makamai ta waɗannan hanyoyi a najeriya har ila yau mun ji karin haske kan yadda kungiyar boko haram take samun kudaden gudanar da harkokinta musamman sayan manyan makamai daga kasuwannin bayan fage da gudanar da harkokin sadarwa da daukan nauyin sojojin haya da suke taimaka mata a fagen sanin dabarun yaƙi ko masu gudanar mata da ayyukan leƙen asiri inda nuruddin umar ke bayyana cewar so dangane da kuma hanyoyi da ita kungiyar boko haram ke samun kudaden shiga so akwai hanyoyi da dama da kungiyar ke samun kudaden shiga akwai wanda suke ganin cewa kungiyar sakamakon alakanta da wasu kungiyoyi na kasashen waje kamar yadda muka faɗi kungiyoyin ta'addanci na ƙasa da ƙasa so tana samun gudunmuwa daga wa'annan kungiyoyi kamar kungiyar is da shi shugaban ya bayyana mabayan shi da ita a watan maris kenan na shekara ta dubu biyu da biyar? sannan kuma akwai hanyoyi kuma da kungiyar take samun kudaden shiga ta hanyar ayyukan da take gudanarwa musamman kamar a lokacin da kungiyar ta karbi iko da wasu yankuna na Najeriya su bankuna da ke irin waɗannan garuruwan kungiyar ta ringa kai hari kan bankunan tana kwashe kudaden da ke ciki a sannan kuma akwai magana na garkuwa da mutane haka ana zargin cewa kungiyar na da hannu a ciki inda sukan garkuwa da mutum kuma su nemi kuɗin fansa su da kuma a wancan lokaci sun ringa kasancewan suna yarkuwa da mutane mutanen da sukan kama sukan sai da su a matsayin bayi so wannan da an ɗauke shi a matsayin hanyoyi da ita ƙungiyar ke samun kuɗaɗen shiga inda masana suka yi kiyasin cewa a shekara kuɗin shigan da ƙungiyar take samu ya kai akalla dala miliyan goma na amurka sannan kuma akwai zarge-zarge da ƙungiyoyin fararen hula suke yi inda a kwana-kwanan bayan nan akwai ƙungiya da take yaƙi da ta'addanci da bauta da ake kiranta movement against slavery and terrorism sun gudanar da zanga-zanga a gaban ofishin jakadancin ƙasar faransa a inda suke zargin ƙasar faransa da tallafa ma ita wannan ƙungiya ta boko haram musamman ta hanyar ƙungiyoyi da ke kai agaji a nan yankin arewa maso gabas suna zargin cewa wa'annan ƙungiyoyi suna aiki biyu ne ma'ana kamar suna aikin kura ne da fatan akuya a yayin da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 yanzu kuma Hassan Barka zai shigo dauke da shirin na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake kasancewa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri na dai na radio Hausa BOH daga nan Tehran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa da dama da suka shafi rayuwa ta yau da kullum. To da yake muna karshen mako yau za mu zakulo wasu daga cikin sakonnin ku ne na gashe-gashe ma'ana dai na sada zumunci tsakanin 'yan uwa da abokan arziki. Malami na farko suka fara da bayyana mana sunanka da kuma daga inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Sunana Musa Hadarin Asuba kashe mai sabko da magaram Jamhuriyar Nijar kuma yau na shigo domin na mika sakon gaishe gaishe zuwa ga yan uwa da riski kamar haka. Da farko ina mika sakon gaisuwa ta ta musamman zuwa ga Suleiman Adamu Tandari Fataskum akwai Musa Salih Fataskum akwai Jibrin Umar na Basa da ke jihar Sokoto tarayyar Najeriya akwai wato Kadore daga gadan Fulani Warji akwai Suleiman ah, dan farauta gurbanin jihar Bauchi tarayyar Najeriya akwai Mansur Babu na faɗa Gombe sannan akwai wato tahir m tahir jambulo kano tarayyar najeriya akwai aminu kano mai da garko kano sannan akwai faruk eh, umar faruk tijani da ke tudun wada kano tarayyar najeriya akwai umar baban yahya sabon gida akwai aminu fatakai ringim jihar jigawa akwai ashir usman sabar gwaram akwai tanimu inuwa zangon buji idan muka tsallaka jamhuriyar nijar akwai miji soja mai adidi da sahu da ke da magaram akwai wato mr kadangare na agwa wanda aka fi sani da bala mai fati bakin hospital national da magaram sannan akwai ibrahim ilo mai kanti da ke makera kwanan rahama da magaram sannan da karshe ina gaishe da mai gabatar da wannan shiri wato Hassan Barka da fatan kuna cikin koshin lafiya mai magana Musa Hadirin Asiba kashe mai sabko da magaram jamhuriyar Nijar ku tashi lafiya. Assalamu alaikum jamhuriyar musuluncin Tehran sunana Kadura Diga gadan Fulani wurin shugaban kungiyar Dalakairi muka zo rashin jihar Bauchi. To yau zan yi amfani da wannan dama domin miƙa sakon gaisuwa na zuwa ga abokanai na kamar su Iliyasu Yakubu Digawa Itas Gadau akwai Aliyaya Jafar Unguru Isa Jikar Mai Saje akwai Ilyasu M iliyasu Gulawa akwai abokina Hamidu Kadallabuwa akwai Alhaji Jalo Masheri Sayyidi Barhama akwai Abban Jummai akwai Husaini Abba Dambam akwai haruna salisu dan fulanin kwara yusuf salisu dan fulanin kwara ina gaida ibrahim sd kusfa zaria ibrahim iromo da kyawoyi ibrahim salisu dan kaduna ina gaida dole kafi mata a girgin masoya shefu kashalla kafi son ana yin zikiri akwai usman kasin kiringim usman garkon matasa wari malam bare bare zuwa nijar na hannami marmortuwa bula makulla kandila bukar nijar ina gaida abokina excellency abubakar salisu sarki mai akwai yahaya damna azare da dukkan mambobi masu sauraro wannan gida rediyo to da fatan dukkanin waɗanda ka gaida sun ji sakonka kuma da kai ne ma ina gazan jabirki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji su ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin ƙoshin lafiya. sai kuma shirin na kissoshin rayuwa tare da tahir amin Isoshin rayuwa rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirin na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi da suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da stanar rastan na atila shahid mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin wannan shirin. To madalla idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirin da ya gabata mun fara magana dangane da Yahudawa da kuma Kiristoci bayan bayyanar addinin Musulunci a kasashen Larabawa kamar yadda muka bayyana akwai kabilun Yahudawa uku a Madina kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ya rubuta yarjejeniyar zamantakewa tsakaninsa da su bayan hijirarsa daga Makka zuwa Madina su ne banu ƙuraiza banu kainuka da kuma banu nadir yahuda na farko wanda manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya kora daga madina su ne banu ƙuraiza bayan yakin badar sai kuma banu nadir bayan yakin uhud saboda ƙoƙarin da suka yi na kashe manzon allah sallallahu alaihi wa sallam a lokacin da ya je wajen su don wata buƙatar sa bayan yakin badar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya kori kabilar banu ƙuraiza daga madina bayan da ya gano cewa suna da hannu a yakin badar ya kuma kore su daga madina tare da su da iyalansu haka kuma kafin yakin uhudu abu sufyan ya zo wajen yahudawa na madina inda ya sami labarin sirri na halin da musulmi suke ciki a wajen su yahudawan sannan ya koma makka inda ya shirya yakin uhudu su ma bayan yakin manzan Allah sallallahu alaihi wa ya kore su bayan da sun yi kokarin kashe shi daga ƙarshe banu Quraiza ma sun nuna goyon bayan su a fili ga mushikan Makka da kuma rundunonin su ko Ahzab kamar yadda dai aka kira su a cikin Alƙur'ani mai girma ko kuma yakin handa, ko kuma Gololo a zaton yahudan banu ƙuraiza za a gama da musulmi a yakin ahzab din yawan mushikai ya kai mayaka dubu goma a inda musulmi kuma ba su fi mutum ɗari bakwai ba sai dai abin bai zo masu kamar yadda suke zata ba tare da taimakon ramin da aka gina ko kuma aka tona a kofar shiga madina da kuma taimakon allah ta'ala da kisan wasu manya-manyan shugabannin ƙuraishawa kamar su amr bin abdulwad wanda ali bin abi talib alaihi salam ya yi da kuma iska mai mai sanyi da ƙarfi wanda Allah ya turo masu sun kasa cimma manufofinsu sun kuma koma garuruwansu ba tare da samun nasara ba a nan ne manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da sabansa suka yi wa ganuwar banu Quraiza kawanya na tsawon makonni biyu daga ƙarshe dai suka mika kai ga hukuncin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ya sa aka kawo Sa'ad bin Mu'azu shugaban kabilar Aus ta Madina kuma tsohon abokinsu kafin ya musulunta wanda ya zo ya yanke hukuncin kisa bisa akan balagaggu daga cikinsu sannan aka kama mata da yara a matsayin bayi sai wa'anda suka musulunta daga cikinsu aka bari wannan dai shi ya kawo ƙarshen ƙabilun yahudawa guda uku da suke rayuwa kusa da madina amma akwai wasu garuruwan yahudawa a kasashen larabawa da ma madina a lokacin mafi girma daga cikinsu sun hada da yahudawan haibara da kuma fadak garin haibara kadai yana da ganuwoyi bakwai banda haka kuma sun karbi bakoncin yahudawan da aka kora daga madina mushikan makka sun ci gaba da hada kai da yahudawan hijaz don ganin bayan al'ummar musulmi musamman yahudawan haibara wanda haka ya sa manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya kuduri aniyar kawo kawo su a yakin haibara a shekara ta bakwai bayan hijira da sauƙi musulmi sun sami nasara akan ganoyi biyar na yahudawan haibara amma sun kasa buɗe guda biyu daga cikin cikinsu sai da wata rana manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce gobe zan ba da tuta ga wani wanda yake son allah da manzonsa sannan allah da manzonsa suke son shi wanda kuma yake gaba-gaba a yaƙi baya gujewa makiya ko basu baya sai da gari ya waye ya ba ali da Talib alaihissalam tutar ya kuma umarce shi da ya jagoranci rundunar buɗe wa'annan ganuwoyi. Imam Ali alaihissalam ya sami nasarar buɗe wa'annan ganuwoyi bayan fafatawa da jaruman Yahudawa a garin wanda suka hada da Marhab. Aliyu alaihissalam ya kashe shi a yakin a yakin da ɗaiku kafin ya bambara kofar ganuwar da hannunsa guda ya kuma ba wa sauran sojojinsa damar shiga garin. Bayan haka ne dai sauran Yahudawa da suke yankin suka ji tsoro suka nemi sulhuntawa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga ciki dai akwai Yahudawan Fadak wanda suka fanshi kansu da wata gona wacce ake kira gonar dabinon Fadak a tarihin musulunci a bayyana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bada wannan gonar kyauta ga diyarsa Zahra salamullahi alaiha amma khalifa na farko ya kwace shi daga hannunta bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam masu sauraro anan zamu dasa a cikin shirinmu na yau sai kuma wata fitowa idan Allah kai mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yanzu kuma sai a saurari shirin na tarbiyyar iyali tare da awal kunya. Tarbiyyar iyali. masu rarrai barkamu da warhaka ko barkamu saka saduwa da ku a cikin sabon shiri na tarbiyyar iyali shiri da a ciki muke yin dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manazarta da kuma magada annabawa don jin su kan hanyar gina tubarin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin da ke zuwa muku daga rediyon boh karkashin hausa tv da ke binin tehran da ni aula kunya ke jagora jagorantar gabatar muku da shi da fatan za ku kasance tare da mu don jin shirin a wannan makon. cikin shirinmu na yau za mu ci gaba ne da sauraron bayanin allama hafiz muhammad sa'id jagoran haidar center for islamic Irrigation da ke birnin kanan nigeria inda allama zai ci gaba da yi mana bayani kan yadda za a samu alaƙoƙi su tabbata kafin yin auren allama kan muke saurari. rahim wa sallallahu ala muhammadu alihi tahirin a shimfiɗa ta biyu muna maganar wajabcin soyayya da ƙauna tsakanin iyaye domin samun yanayin da za a iya bayarwa tarbiyya an samu hadisi da ruwayoyi daban-daban daga manzon allah sallallahu alaihi wa da alayensa wasiyansa goma sha biyu da ruwayi masu yawan gaske kan wannan matsala na cewa lalle a samu soyayya da kauna da kyautatawa alaka tsakanin miji da mata don haka tun farko kafin ya aure lalle a samu alaƙa ta addini ta daidai alakan mazhaba wani lokaci har ta ta samu daidaito ko a samu fahimtar juna ba zai ba a yi aure hakanan wannan kirista wannan ba wannan musulmi sannan a yi tsammanin za a samu alaƙa ta daidaita tarbiyyar yara idan wannan ta ce coci za su tafi wannan ya ce masallaci fa ko ya ce coci za a tafi ta ce masallaci za su tafi tun farko wannan yaran an haife musu da bala'in da ba shi da misali a cikin rayuwarsu kai ko a addini ɗaya ne amma a mazhaba ɗaya ɗaya in ba a samu fahimtar juna ba tun farko to za a samu rikici za a samu yamutsi za a samu hargowa amma tun farko a fahimci juna a samar da 'yancin zabi misali yayan 'ya'yanmu suna da zabi su samu inda za su karkata zuwa gare shi ko ke ko ni ke kina ɗariƙa kaza shi yana ɗariƙa kaza ke kina mazhaba kaza shi yana mazhaba kaza wannan ba matsala amma a samu yarjejeniya da fahimtar juna cewa ba mu da matsala 'ya'yan musu zaɓi mazhabin da suke so ba mu da matsala tun farko kada zo a zo a samu fitina ta rigima kuma wannan yana iya kaiwa ga rabuwar iyaye sai su ta yanki alaka su ta yanki imam zaid abidin Sayyid abidin Sayyid sajidin idan hussein imami na na hudu a jerin halifofin manzon allah sha biyu da al'umma wasiya da su yana cewa hakkin wacce kake mallaka da aure wato mata kenan ka sani allah ya sanya ta mazauni mahuta manutsa makara wato wajen nutsuwa ne wajen hutawa ne wajen samun nutsuwa ne wajen kariya ne kowanne daga cikin ku wajibi ne ya gode wa Allah da ya ba shi sahibinsa wannan shine ainihin mubalaga kai ka gode wa Allah da ya baka ita ita ta gode wa Allah da ya bata shi tambaya akan me ake godiya akan ni'ima da kyakkyawa tambaya idan ba kyawun abu ne ko ni'ima a wajen miji ya za ya gode ubangiji akan wannan idan shi ba kyakkyawan abu ba ne ba ni'ima ba ce ta ubangiji gare ta za ta gode wannan mubalaga tana da girma sosai da gare ka ya zainal abidin alaikas salam wajibi ne su gode wa allah akan sahibinsa ya san cewa ni'ima ce ta ubangiji gare shi ita ma ta san me ni'imar ubangiji ce shi mijin gare ta wajibi ne ya kyautata abotakar wannan ni'imar Allah ya girmama ta ya tausasa mata ita ma fa wajibin ta wannan duk da hakkin kakanta ya fi kauri saboda mai kai ne kawam kai ne wanda mai zai tafi da rayuwarta kai ne kawam wannan ruwaya tana da girma sosai bayanin da ke cikin yana da muhimmanci duk da hakkin kakanta ya fi kauri biyayyarka gare ta ya fi lizumtuwa a cikin abin da ta so da abin da ta ƙi matukar ba sabo ba ne. masu raro kada ku shafa shirin yana zuwa muku ne daga nan rediyon BOH da ke karkashin Hausa TV a nan birnin Tehran yadda alama zai ci gaba da yi mana bayanin yadda za yadda za a kyautata wa juna tsakanin iyaye umarninka da haninka dole talzumce shi matukar ba sabo bane kai kuma fa wajibi ne ka kyautata mata ka girmama ta ka tausasa mata subhanallah wannan abu yana da girma fa inna laha haqqur rahma wal mu'anasa tana da mai haƙƙi haƙƙin a tausaya mata da samar da nutsuwa da mahallin zama da biyan jin daɗinta wanda ba makawa ta same shi shi sa imam zul abidin salam kake cewa wa zalika azimun wannan lamari mai girma ne wannan yana nufin nauyi babba yana kan namiji idan shi ne shugaba a cikin tafiya dole ya sayar da wasu haƙoƙi a samu insijami da tawafuk idan ita ce waziriya dole ne ta kasance ta samar da wani yanayin da za a samu nutsuwa da soyayya da ƙauna da jin kai su samu hallin zama idan aka samu mahalli ya kyau ya zama haka da yara sun zo sun hau wannan mahalli shikenan sai samar da akwai alakar soyayya da ƙauna a cikin famili manzon Allah ya yi nuni zuwa ga wannan matsala mai girma wannan matsala mai girma tana cewa mafificinku gun iyalinsa ni ne mafificinku gun iyalina ruwaya da ta zo daga imam zain abidin ta zo a cikin tuhaful okul na alharrani shafi na 188 amma wannan ruwaya ta kakansa manzon allah sallallahu alaihi ya zo a cikin mallai hadar hulfaki na sheikh saduk juz'i na uku shafi na 281 babin haƙƙin mace akan miji manzo Allah yana cewa ni ne mafificin ku a gun mata na wato matan manzon Allah amincin Allah ya tabbata gare su mu duba mu ga yadda sai da hajiza take kallon shi ta sadaukar da dukkan dukiyarta da dukkan kyanta da dukkan abin da ta mallaka har sai da ya zo cewa babu dukiyar da ta amfani ne irin dukiyar hadija manzon Allah bai taba amfana da wata dukiya ba a rayuwarsa da ya kai amfani da dukiya sai da Hadija alaihassalam. mu duba mu ga bayan sai da Hadija mu duba mu ga irin soyayyar da Ummu Salama take nuna manzon Allah amincin Allah ya tabbata gare shi babban misali ne na kima da daraja na mutum ga matan shi matan manzan Allah suna ganin shi da alheri fiye da yadda wata mata take ganin mijinta saboda me saboda hanyoyin ƙauna da tausayi da jinƙai da samar da nutsuwa da rahama da ya ga iyalinsa sai ya haifar da yanayi mai kyau da gidan da yake masaukin jibril amincin allah ya tabbata gare shi a wata ruwaya ta imamu sadiq imami na shida daga cikin jikokin manzon allah yansa. Allah ya rahama ga mutumin da ya kyautata tsakaninsa da matarsa shi ma ta zo a cikin littafin ya durul faƙi na saduk juz'i na uku shafi na ɗari biyu da tamanin da ɗaya kwatankwacin wannan ruwayoyi na girmama mata da kimarsu da yadda musulunci ya wasiya da kyautata musu ya zo a littafai daban-daban muna iya duba musadarkil wasa'il na nuri a juz'i na biyu shafi na ɗari biyar da hamsin da ɗaya a shafi na ɗari biyar da hamsin masu raro ga shi dai alama ya kwanci kundin amma kuma lokacin ba zai bari ba muna ƙara godiya ta musamman ga alama habib muhammad sa'id jagoran haidar center for islamic propagation da ke birnin kano da wannan muhimmin bayani a maimakon radio boh da ke gashin wasu tv a nan birnin tehran ni alkuyan da na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. daga ƙarshe kuma sai mu saurari mancin shirin na duniyar ma yau tare da hassan barka duniyar mu a yau Jama'a masu saurari Assalamu alaikum barkan kurar haka da kuma sake kasancewa da mu a wani shirin na duniyar mu a yau. Shirin da ke bibiyar al'amuran da suka ɗau hankali a wannan duniyar. To a shirin na yau za mu leƙa tarayyar Najeriya da yanzu haka dai hankali ya kwanta. bayan sako ɗaliban makarantar sakandaren kwana ta kankara da ke jihar katsina arewa maso yammacin ƙasar bayan shafe kusan mako guda a hannun mutanen da suka yi garkuwa da su daga nan tahiran barka hassan ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu Tomarilla a Najeriya yanzu dai haka hankula sun kwanta bayan sako ruwan ɗaliban nan na makarantar kwana ta kankara da ke jihar Katsina a arewa maso yammacin ƙasar. Labarin sako ɗaliban ya fito daga gwamnatin jihar Zamfara wacce ta ce ta taimaka wajen ganin an sako ɗaliban. lamarin sace ɗaliban dai da suka kwace kwana shida hannun waɗanda suka yi garkuwa da su ya tare da hankali ba kaɗan ba a najeriya musamman ga iyayen yaran a ranar alhamis ne gwamnatin jihar katsina ta ce an karɓo ɗaliban 344 kuma suna cikin ƙoshin lafiya jim kaɗan bayan samun labarin kubutar da yaren gwamnan jihar ta katsina alhaji aminu bello masari ya yi bayani kamar haka jama'a kamar yadda ake gani yau mun amshi yaran da 'yan bindiga daɗi suka sata ta karfin tsiya a makarantar kimiyya da ke kankara yau wannan abu ya faru kwana bakwai kenan to allah cikin ikonsa ta tausayawa shi ya kaddara a jiya an samu an sai yaran nan su 344 kuma ga su a nan idan mun tashi nan za a kai su masauki su canza kaya kafin mu haɗa su da iyayensu sannan malaman asibiti suna can suna jiran ku za a duba kowane yaro kowa abin da yake damun shi idan malaman asibiti sun zo sai ya gaya musu eh, executive secretary na science and technical education board wanda wannan makaranta tana karkashin su ne za su ɗaukan mana duk sunan yaro da suke nan da sunan iyayen shi domin mu kanmu ba za mu ba mutum yaro ba sai mun tabbatar da cewa eh shi ne mahaifin shi ko shi ne ainihin guardian din shi saboda ka wannan aikin kamar yadda ya kamata gudanar da shi masu rikon karamar hukuma da iyayen yara da kuma ainihin domin ba lalle ba ne principal din ya san uban kowane yaro ana magana yara 869 banda yan aji uku na senior secondary school da yan aji uku na junior secondary school saboda haka za a buƙaci taimakon shugabannin ƙananan hukuma da su kansu yaran na tantance suwaye iyayensu ko kuma suwaye masu rukunsu. sauran bayanin kuna san sai an je gida ana gaban mama ko baba a ba da labari na abin da ya faru to amma ku sani wannan rayuwa ce wadda kuka fara kuma wahalar da kuka samu ta kwana bakwai da juyayi da tashin hankali da kuka gani yana tabbatar muku da iyayenku da mu mun fi ku jin zafin mun fi ku zama cikin tashin hankali musamman mu shugabanni iyaye ana tambayar su ko kuma yana kukan ɗan shi ɗaya ni ina kukan yara ɗari uku da wani abu da ba a gansu ba wanda kuma duk nauyin yara taya ga wuyan a matsayin mu na shugabanni to mun gode wa Allah cikin rahamarsa da ikonsa da ya kaddara Allah ya dawo mana da ku cikin da rayuwarku ba tare da mutum ɗaya ya salwanta wannan ba wayo bane ba hikima bane idan aka ga cikin sulkukiyar dajin da kuka shiga da irin halin da aka yi tafiya kuma allah ya dawo da ku cikin da rayukanku to sai mu kara godewa allah ga sauran jama'a wannan al'amari na maganar tsaro ɗinnan nan na kowa da kowa ne a kankara wannan ta'addanci ya faru amma duk kowane bangare na jihar nan abin ya shafe shi domin ba karamar hukumar nan cikin 34 da bata da ɗalibai a kankara so wannan ya kara buɗa mana idan cewa maganan nan ta tsaro ta shafi kowa kowa na da rawar da zai taka kuma yana da abin da zai kai ko da ba ka iya komi to kai kyakkyawa addu'a kar ka zanna kana zagi ka yi addu'a masifa ce Allah ya kawo mana wannan kasar so me ta istighfari mu tuba wa Allah mu bar abubuwan da muke yi wa'anda muka san sabani ne domin Allah ya ce shi baya canza maku daga ni'imar shi sai kun kun canza halayen ubangiji allah shi mana jagora ubangiji allah ya kawo karshen wannan tashin hankali da yake addabar ainihin najeriya baki da da abin da ya zo mana nan a jihar mu da sauran jihohin nan namu na arewa maso yamma mutanen nan iri ɗaya ne al'ada ɗaya addini ɗaya komai ɗaya me ya faru allah sauke daga bisari dai gwamnan jihar ta katsina da kuma shugaban kasar muhammadu buhari sun gane da ɗaliban na makarantar kankara da aka sako wakilinmu a jihar ta katsina alizar dina umar ya samu zantawa da ɗaya daga cikin ɗaliban da aka sako ga kuma yadda hirarsu ta kasance musa ya aka in aka kai ku da mu dai lokacin da aka hito da mu daga makaranta muka ga an bi proja da mu ana ta tafiya aka ce mu shiga daji suka tarkata mu suka yi daji da mu ana ta gudu mu wuce wannan guri mu shiga nan mu shiga nan mu shiga nan mu dai ba mu san da suka kai mu ga gaskiya eh, suna ba da abinci kamar dankala haka danye he kuli tunda abincin sahili ba a bada he wajen azahar haka hmm. ne dare kuma wasu ma sun kwanta ake kawo tu, magana bugu ana yin bugu in mutum ya lahi koko eh, kamar wajen bada abincin da yake kowa yunwa ta matsa mai ana so a taimaki yaran a fara ba su tukuna kuma yaran idan wanda aka baka ba isa ka zai ba in sun cinye su koma lokacin da za a zo ba manyan ya har gizo. na san ka ji ba daɗi da kuma cikin wannan daji da ka tano gida ya kaji mahaifiyata nake tunani halin da ta shiga da kuma yanayin yadda al'ummar gari baki da da kuma shi yadda gwamna yake kokarin ya ga komai ya daidaita amma wasu kuma bata gari ya kara ta al'amuran suke to yanzu gashi Allah ya sa an ceto ku ya kake ji alhamdulillah ina jin daɗi a cikin raina yanzu abu da ya rage mana ko samu kowa ya ji gidan iyayen shi lafiya ba tare da samun wani matsala ba kuma kafin dai kubutar da ɗaliban na makarantar sakandaren ta kankara jama'a da dama a najeriya su nuna su akan abin da suka danganta da matsalar tsaro da ta kici ta yawa a kasar wannan ne ya sanya gamayar kungiyoyin arewa suka gudanar da wani taron manema labarai domin nuna su kan matsalar tsaro musamman lamarin sace ɗaliban na makarantar kankara inda har suka shirya yin tattaki zuwa garin daura inda shugaban kasar muhammadu buhari yake hutu wakilinmu a jihar ta katsina zahardina umar ya hada mana da wani rahoto gamayyar kungiyoyin arewa sun gudanar da taron manema labarai tare da yin wata zanga-zanga a cikin farfajiyar babbar masaukin baki na katsina motel domin nuna fushinsu da rashin amincewa akan abin da ke faruwa na rashin tsaro musamman sace ɗaliban makarantar gdss da ke kankara su ɗari uku da talatin, sai dai wannan gangami ya ci karo da babban cikas inda hukumomin tsaro suka hana yin zanga-zangar lumana da aka shirya yi daga katsina zuwa daura mahaifar shugaban ƙasa muhammadu buhari Buhari inda yanzu haka yake can yana hutun karshen mako. Nastura Ashir Sharif na ɗaya daga cikin shugabannin gamayyar ƙungiyoyin Arewa yayi yi ƙarin haske game da wannan yunkuri nasu kuma haɗarin da suka hango wanda ya sa dole suka janye yin wannan tataki da suka shirya yi tun farko. To abin da ya faru bayan halartar eh, isowar mu jihar Katsina jiya mun zauna da jami'an tsaro daga jihar Katsina inda suka ce suna son su gan mu. kuma suka fito da maganganu daban-daban cewar su ba za su iya ba da tsaro ga wannan zanga-zanga tamu da tattaki da muke so zuwa garin daura ba bayan muna da labarin yadda suka ɗebo jami'an tsaro suka girke tun daga kan roundabout na airport na jihar katsina har zuwa garin daura fitowa da shiga yanzu ma sai an caje mutane ake bari su shige ko su fita daga wannan yankuna so ɗaya kenan na biyun su ita gwamnatin jihar katsina ta nuna cewar ta ci ta yi nisa wajen magana da wajen magana da su waɗanda suka ɗauki waɗannan yara kuma suna ganin cewar nan kusa yaran nan za a sami 'yancinsu. Shi ma a nasa jawabin babban kodineta na gamayyar kungiyoyin Balaraba Rufa'i ya faɗi dalilin shirya wannan taro da kuma zanga-zanga a cikin jawabin da ya yi ma manema labarai a Katsina. Dalilin wannan taro shine don mu zo mu nuna mu sannan mu nuna ɓacin ran kan yadda gwamnati muka ga tana sakaci da harkar tsaro na al'umma. Kamar yadda wannan abu faru na kwashe wannan dalibai daga wato karamar hukumar kankara su guda 330 kamar yadda gwamnati ta faɗa inda su kuma yaran suke cewa inda aka hira da su an kirga mutum har 520 to shine a matsayinmu na gamar da ungiyoyin arewa muke ganin an yi sakaci wanda ba a taɓa yin irinsa ba babu yadda za a yi a ce akwai gwamnati sannan a ce waɗansu mutane 'yan tsiraru iyaye sun ɗauki amanar 'ya'yansu sun ba gwamnati sun kai su makaranta a wayi gari a ce wasu sun zo sun kwashe wannan yara kazalika ya kara da cewa hatta al'ummomin da suka zaɓi shugaban ƙasa muhammadu buhari sun gaji da waɗanda ke rike da tafiyar da sha'anin tsaro inda suke kira da ya sauke su domin baiwa wasu dama su nuna tasu hikima da ƙwarewa amma ya yi kunnen uwar biri da jama'a abin da muka yi niyya shine daga nan katsina idan mun gama wannan taro da mutanen da muka gaito za mu tattaki mu tafi daura a inda shi shugaban kasa a halin yanzu yake kai ziyara mu nuna masa bacin ranmu sannan kuma mu tuna masa irin alkawarukan da ya dauka na kare dukiyoyi da rayukan al'umma kafin a ce an zabe shi duka wata gwamnati ba ta da wani amfani idan har ba za ta iya kare dukiyoyi da rayukan al'umma ba sannan kuma mu gaya masa cewa jami'an tsaro da ya bawa amana suke kula da harkar tsaro a kasar nan sun gaza ba don komai ba babu yanda za a yi a ce kasa kamar Najeriya mu ba mu yadda a ce wai sojojinmu mu wai ba su iya aiki ba wallahi karya ne da ƙarshe dai an gudanar da wannan yan zanga-zanga a cikin farfajiyar babban masaukin baki na gwamnatin jihar wato katsina motel tare da mika wata takarda zuwa ga shugaban ƙasa wanda mai baiwa gwamnan jihar katsina shawara akan harkokin tsaro alhaji ibrahim katsina ya amsa a madadin gwamnan masari idan za a iya tunawa an sace waɗannan ɗalibai na makarantar gdss da ke kankara a ranar juma'a da ta gabata tuni dai wannan batu ya ɗauki hankulan duniya da ƙungiyoyi cikin gida a najeriya da kuma na ƙasashen waje batun da yanzu haka haka yake neman canza salo daga hannun barayin jama'a masu neman kuɗin fansa zuwa ga 'yan ta'adda na boko haram To masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman wakilin na jihar Katsina El Zahradin Umar da taimaka da waɗannan hirarrakin da aka ji. Ni Hassan Barka da na shirin kuma gabatar ke cewa da ku a kasance lafiya daga nan birnin Tehran. To kuma a nan ne shirin namu ya kammala gan lokacin da aka ɗibar mana ya kawo jiki amma don kowa da kowa. Musamman mu ba alam da kan labaran duniya ni da na kasance tare da ku nake cewa ku zama lafiya kuma na ci da biyar shirye mu a shafi mu na yanar gizo www.tv1.ng.